Bismillahir Rahmanir Rahim. Amana kashi na sha uku. Ba ta da abinci sai dankalin Hausa. Kuma wai Asabe ba ta iya soyawa ba, Muhassim take so ta soya mata. Haka dai suke biye mata suna ta bera bari. Satin su biyu da zuwa, jarabawa Muhassim ta fito, ta ci makarantar 'yan mata ta gwamnatin tarayya da ke Bajuga, Gombe State. Sune ne Feset wato ɗaliban farko a sabuwar makarantar da za a ɗauka. Za a fara karatu bayan sallah da sati ɗaya. Mama duk ta damu, ita dai ba ta son a barta a gida ita ɗaya. Ta ce a maida ita dai. Amma Muhassim ta ce ta fi son makarantar kwana, ita ma, kamar da yayanta yake so. Dole ta saka musu ido don sun rinjaye ta. Tun ana saura kwana goma, mama ta soma shirye-shirye. Mama ta fara yi mata shirin tafiya. Naira ta sha kashi a wajen siyayyar Muhassim. Don su mantawa suke cewa ba su suka haifi yarinyar ba. Naira dubu hamsin Aliyu ya baiwa mama ta haɗa mata ta haɗa da tata gudunmuwar ta mata siyayya na irin 'ya'yan gata. gigi gigicewa ta yi sanda mama ke nuna mata kayan. Gashi sun hana ta ta yi godiya amma sai da ta yi ɗin. Ranar sallah sun yi hotuna duk gidan an yi girke-girke na alfarma. Al'adar dadi al'adar dadi ce duk sallah ya gayyato abokanansa da ma'aikatansa da abokanan kasuwancinsa su ci abincin sallah tare. Da haka yau ma kamar kullum duk sun zo. sun cika falon baƙi. Aka shiga fitar da kaɓakin abinci iri-iri na gargajiya da na zamani da abin sha kala-kala. Mutum ɗaya ne bai zo ba cikin waɗanda aka gayyata, wato Dr. Umar san Santirakin dukku, duk da dadi ya damu, amma ba za ka gane hakan a fuskarsa ba. Bai iso ba sai da aka gama walimar. Amma ya yi waya ya shaida wa dadi cewa tayar bayan motarsa ce ta fashe musu a hanya. Allah ya taƙaita babu abin da ya same su. Sai da aka canza tayar sannan suka samu suka so Don haka sanda suka iso duk jama'ar sun tafi. Daga shi sai dadi a babban falon bakinsa suka so mu hirar yaushe gamo irin ta shaƙiƙan abokanai. Kafin su gangaro kan rayuwar Dr. Umar inda yake gaya wa dadi har yanzu bai ƙara aure ba tun bayan rasuwar mai ɗakinsa Hafsatu. Shi yanzu tsohuwar matar shi ta lalle da suka rabu yake nema ruwa a jallo. har ya saka cikiyarta gidajen rediyo da talabijin na Gombe da Bauchi don ya tabbatar a hakinta ne na wulaƙanta ta da da abin da yake cikinta. Allah ya hukunta shi da rashin haihuwa. Gashi har yau, har ya manyanta babu ɗa ba jika balle magaji. Dadi ya jinjina kai ya ce, sau da yawa ku 'yan boko kuna da wata aƙida ta raina zaɓin iyaye, don kuna gani kun fi su sanin abin da yake mai kyau a gare ku. alhalin iyaye ba za su taɓa yin wani abu don cutar da mu ba ba za su yi mana zaɓin da yake ba alheri ba ne a gare mu tun a lokacin na gaya maka ko za ka ƙara aure to ka bar halima ka tausaya mata ka zauna da ita ko don albarkacin maraicinta amma kai kunna uwar shegu da ni don ni ma ka ɗauke ni ɗan ƙauye a lokacin to yau wace riba ka ci kuma da me ka burge da auren 'yar bokan kai baka yi zaman jin daɗi da ita ba har Allah ya amshi ranta kai baka haihu ba kuɗin da kake samu ba su amfane ka da komai ba tunda babu wanda ake nema domin su sai dai kai ta tarawa tunda ba uwa ba iyali ƙarshenta ka mutu komai ya zama na bitalmanu don haka ina shawartar ka ka nemo halima ka ba a san cikin da ta bar gidanka da shi baka sani ba ko watakila ƙwanka kenan a duniya in ba haka ba wallahi wallahi umar haikinta ba zai barka ka zauna lafiya ba dr umar ya sa hankacif ya tsane hawayen da suka tsatsafo masa yi dama yau har gobe ma yana yi ga matsayi ga ilimi ga mulki ga siyasa amma ya kasa gano inda halima take ya kasa gano inda halima ta shiga da tsohon cikinta ko mai ta haifa allah masani ya ce ka sa ni cikin addu'a tabbako ina cikin wata jarabawar ubangiji aya iri-iri ina ganinta a rayuwata na da kimace da tsohon ciki Na sake ta sakin wulaƙanci har uku. Na wulaƙanta ta, wanda na so ta haifa min ‘ya'yan, Allah bai bata ba har ta kuma ga Ubangiji. Mahaifina har yau yana fushi da ni saboda Halima. Mahaifiyata, mahaifiyata ce kadai ta yafe min. Akwai wani makocina Malam Tanko, wanda ya ɗauke ta a lokacin da na wulakanta ta. Na nemi afuwarsa, na kuma tambaye shi inda ta tafi. Ya ce wallahi, wallahi bai sani ba, don fakar idan su ta yi ta gudu. Kada su kawo ta, wajen iyayena da abin da ta haifa kar su kwace amma ya ce ya mace ce ta haifa yau ban san ya zan yi ba duk wata dabara ta ta kare. don har kuɗi na sa masu yawa ga duk wanda ya kamun ta amma duk a banza yau shekara biyar kenan ina cikiyarta kamar malam ya ci shirwa dadi ya ce ba za mu fidda rai ba dr umar domin allah subhanahu ala ya ce kada ku fidda rai da samun rahamata domin ni gafara ne Allah ya ga zuciyarka, ka gane kuskure, ka yi nadama, kana son gyarawa, to kada ka fidda rai. Bi ci gaba da addu'a, kada mu gaza. Allah zai fiddo mana da su, insha Allahu, a lokacin da ba mu zata ba. Har dare suna tare, suna ta tattauna matsalolinsu da matsalolin rayuwarsu. Sallah kaɗai ke ta da su. Bayan sun dawo daga sallar Isha, Dadi ya yi kiran mama a waya, ta zo su gaisa da Dr. Umar, kuma a kawo musu abinci. Mama ce lulluɓi ta ɗauki manyan kulolin abinci guda biyu ta ce muhassim wanda ta suke aikin tare ta biyo ta da kwandon kayan marmarin suka yi sallama dadi ne ya amsa shi dr umar yana waya bai juyo ba sai bayan sa kawai take gani dogon mutum ne ba ne. mai jiki kaɗan da hutu da jin daɗi kamar ɗan shekara arba'in amma a zahiri hamsin da biyu yake nema muryarsa kawai ta ji yana magana da harshen turanci sai ta ji tsigar jikinta ta tashi Ta ɗago da sauri tana kallon bayansa. Mama ta ce, jiki gida Masim, ina zuwa nima. Ta juya ta fita tana waiwaye, tana son ganin fuskar wannan mutumin. Tana son ganin wannan bakon mai sanyi murya da ta-da tsigar jiki tun ba a yi tozali da shi ba. Dr. Umar yana gama waye shi wanda yake da mai girma gwamnan Gombe akan wata kwangila mai tsoka da yake son a bashi. Ya juyo ya amsa gaisuwar mama, kasancewar shi mutum ne mai barkwanci yake ta da cewa Maimuna da gaske dai kin kasa kin tsare kin hana tabbako ɗaukan amarya. Wai menene sirrin ne? Menene sirrin gwambawa ne? Dariya ce kaɗan ta ce sirri kake son sani Dr. Umar to ka tambayi abokinka mana. Ni dai ban sani ba amma shi kila ya sani. Ya juya ga dadi to kai ɗan uwa ka ji me ya hana ka ɗaukar sabuwa wannan duk ta tsufafa. Dadi ya murmushi kawai ya ce Dan Allah ka zo mu ci abinci akwai inda za mu je fa mama ta yi mishi sallama ta koma ciki ya dubi dadi ya ce wai ina haidar ne har yanzu yana lagos din ne ya ce yana can amma yanzu yana nan sun zo hutun sallah shi da mai ɗakinsa nake jin yana sai ɗinsa bai san da zuwanka ba ne da ka gan shi ya ce ai kuwa ina son na ganshi. shi don rabona da shi tun ranar ɗaurin aurensa dadi ya ɗauki waya ya kira shi ya ce ya zo ɗakin baƙinsa yanzu nan Ko minti goma ba a yi ba, sai ga Aliyu ya bayyana a falon cikin sallama. Kyakkyawan matashi mai kyau. kyau har da na ba labari. Ina sanye cikin kwalliyar sallar shi na farin yadi mai gare-gare mara kauri. Amma ya baiwa naira na gugan naira har naira dubu saba'in baya. Injiniya Aliyu Siraj kenan. Dr. Umar ya miƙe tsaye ya tarbo shi, ya rungume shi suka zauna a kujera. Bai yadda da Aliyu ya tsuguna masa ba. Ya ce, ya aiki kuma, ya iyali, Aliyu ya ce alhamdulillah abba ya ce to haka ake so babu wata matsala ci ko babu wata matsala daga can wajen aikin ko ya ce babu abba sai dai har yanzu ban samu transfer ɗin zuwa Abuja ba sun ce sai bayan na halarci wani course na shekara uku har posting ɗin ya fito wata mai zuwa zan tafi insha Allahu Dr. Umar ya ce ka je kwas ɗin ka dawo babu da ba za ka taka ba a wannan matakin ina yaba ƙwazonka Aliyu Allah ya baka zuri'a ɗayi ba. Aliyu ya murmushi ya ce, Amin. Yi sauri ya gudu ya bar ɗakin, dadi ya ce, Matashi na da ciki. Ya sa shi jin kunya, Dr. Umar. Ai kuwa kamar ya sani, yana fita dadi ya ce, Dr. Umar, ai ka kusa samun aboki ko amarya, Hanifa na da juna biyu. Dr. Umar ya hamdala ya ce, Allah ya raba lafiya, ya ba mu masu albarka. Dadi ya ce, Amin. Daga nan suka yi sallama, dadi ya shigo gida. Shi kuma Dr. Umar a nan ɗakin baƙi ya kwana. Da safe bayan sun yi sallah asuba ya wuce zuwa Bauchi. Ko karin kumallo bai yi ba. Dr. Umar bai yi karin kumallo tare da su ba, saboda yana sauri kada ya makara a ofis. A cikin yar rakiyar kai muhassin makaranta ranar Litinin har da Hanifa, Dan ta ce ba za ta zauna a gida ita kaɗai ba. Aliyu ke jan mota da kansa, Hanifa na gaba, Mama da Muhassim da Asabe suna baya, hira suke yi sosai har suka iso bajoga sai dai aliyu baya sanya musu baki a hirar tasu shi kaɗan ya san abin da yake damun zuciyarsa kowa mata su koshi a cikin hirar tasu bai fiye tankawa ba ita kuma muhassim ɗoki take yi sai fara'a take za ta shiga cikin yara sa'o'inta ta yi rayuwa saɓanin ita kaɗai a gida sai mama da asabe suna isowa kai tsaye ofis ɗin firinsifal suka nufa duk wasu cike-cike na takardu da ɗaukar ɗalibi Yayi Aliyu ya biya, ya biya kuɗin makaranta da duk wani charges. Aka karɓi muhassim a matsayin cikakkiyar ɗaliba na makarantar. Sai da yayi Aliyu ya juya zai tafi ne idan Muwassim ya raina fata. Ta saki hannun metron ɗin da aka haɗa ta da ita. Ta tafi da gudu ta rungume shi ta baya. Abin da bai taɓa yi ba. A sanye ya jiyo shi ma idanunsa sun kaɗa sun yi jajir. Ya rage tsawon shi, shi ma ya rungume ta ba tare da ya san lokacin da ya hakan ba. Hanifa na gefe tana kallon ikon Allah ta kai ci kamar ya kashe ta yi maza ya sake ta ya ce it's okay Muasim makaranta ce ba wani waje ba koyaushe kike son ganin mama za ki ganta ba za ta wuce wata ɗaya ba za ta zo ta ganki abin da nake so da ke Muhassim shine ki tsaya ki yi karatu sosai yadda duniya za ta yi alfahari da ke banda wasa banda ƙawayen banza zan yi tafiya mai tsawo ta wani lokaci zuwa wani kwas ba zan dawo da wuri ba sai dai kullum ki sanya wa ranki cewa ina tare da ke ina kallon yadda kike da himma wajen karatu Ba zai ki je muhassim Allah ya haɗa fuskokinmu da alheri tana kuka sosai ta juya ta tafi tana waiwayensa har tana tuntuɓe yana ɗaga mata gira yana murmushi ta ƙara waiwayowa ta tsaya tana ɗaga mishi hannu sannan ta juya ta bi metron ɗin da ke jiranta ba ta ƙara waiwayowa ba wannan kenan ni fa bana son tafiyan nan cikin Yahudawa, maƙiya addinin Allah, kuma maƙiya Musulunci, wani irin kwas ɗin arziki ne da sai a Isra'ila za a yi shi, ba a Turai ba, ba a Amurka ba, kuma har tsayin shekaru uku. Ni dai ban amince da wannan kwas ɗin ba. Dadi kenan yake magana da gudan ɗan shi, injiniya Aliyu Siraj Kumo, wanda ke zaune a gefen dadi, bisa kafet yana sunkuyar da kai yana wasa da 'yan yatsun kafafun shi. A sanye ya ce, tunda baka so dadi, sai a bari, Dama kashashe biyu ne suka bani zaɓi, ko Isra'il ko Argentina, inda nake so nan zan zaɓa. Dadi ya ɗan saki fuska ya ce, Ko da na ji, amma me ake da Isra'ila maƙiyanmu, maƙiya manzanmu, duk wani musulmi wanda ya da Allah, wanda ya da Allah ɗaya ne, neman tsari yake da su daga sharrinsu, amma ba ya tura kansu cikinsu ba. To dadi ka amince da Argentina? Na amince ka je, amma tare da matarka ko? Ya ce a'a dadi, ka manta da lurarta ne dadi? Za ta zauna a Lagos saboda za ta fara karatunta na law school. Dadi ya ce, na manta kam, amma sai bayan ta haihu za a je karatun ko? A'a dadi, ba za su jira ta ba, sai dai in ɗagawa za ta yi zuwa wata shekara mai zuwa. Dadi ya ce, sai dai a ɗaga ɗin kuwa, Dan ni ba zan bar mace mai yaron ciki ta tafi wata duniya neman karatu ba, wa zai kula da ita? Aliyu ya yi rafar da hannu ya ce, sai da ta gani, ni babu ruwana don haka an ɗaga tafiyar hanifa zuwa low school sai bayan ta haihu za ta zauna a nan wurin mama har sai allah ya sauke ta lafiya ranar lahadi sha biyar ga watan afrilu aliyu ya tashi zuwa ƙasar argentina cikin rakiyar iyayen shi matar shi da kuma kakarsa kowa ya juyo gida cike da ɗimbin kewarsa a wurin iyayen shi mutum ne da suke alfahari da shi suke kuma alfahari da haihuwar shi Ga shi dai ɗaya ƙwal amma ya cike musu gurbin ‘ya'ya goma ba su taɓa kukan rashin wadatar ‘ya'ya ba yana yi musu biyayya tamkar ya kwanta musu ga matar shi miji ne abin alfahari duk da tana da yakinin ba wani santa ne yasa yake zaune da ita lafiya ba face biyayya iyaye amma kuma bai taɓa wulaƙanta ta ba balle ya tauye mata wani ɓangare duk da yana da zafi amma yana kwatanta adalci a cikin auratayyarsu da wuya ta yi mata faɗa sai dai ya bi ta ruwan sanyi ya ladabtar da ita da zuciyarta da kuma ƙuruciyarta da haka bayan sun dawo daga airport daga rakiyar shi kowannensu jikinsu a sanye yake babu wanda ya nema abincin dare kowannensu ɗakin shi ya nema kewa kamar ta kashe shi bare ma gwaggon kumo da take matuƙar son shi da haka washe gari da sassafe ta tada balli a mai da ita kumo gidan babu daɗi tunda ta baya nan ya tafi So masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na sha uku, sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na sha hudu. Kar dai ku manta da yin subscribing, kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku dinga samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora.